Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yame da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya da ke birnin kwanne Za kuma iya sauraron mu a tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro bar kamu da wannan lokaci yau Asabar 4 ga watan Janairu na shekarar 2020. Amina Buhari auna ce tare da Sarfil Hashim Gumal a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato goma na safe kenan a nan birnin Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya. To Amina daban masu zaman makoki ciki har da Firaministan Iraki Abdul Abdul Mahadi da yau asabar suka halarci jana'iza babban kwamandan zaratan sojojin juyin hali wato da amurka ta kashe nahiyar afirka ka iya zama wurin ja'in ja tsakanin amurka da iran a daidai lokacin da iran ta yi barazanar mayar da martani kan harin da amurkan ta kai mata haka kuma za a yi cewa gobarar daji na ci gaba da barna a kudu maso gabashin ƙasa australia inda dabban mutane zuwa yanzu suka gujewa gidajensu To a cikin shirin namu wato kanun labaran duniya kenan kuka saurara a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar bayan da Amurka ta kai hari ta kashe babban kwamandan ƙasar Iran. Kada na na Amurka da ke Baghdad tana tuhumar mutanen Iran ne ba mutanen Iraki ba ne ba. Hmm. Iran ɗin ce ta yi ta tungira domin a nuna ba a son ta a wurin da makaranta waɗannan. Haka kuma za ku ji abin da masana ke cewa game da wannan shirin Iran na mayar da martani. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim ka almasi garba zai kawo muku da kuma wasu ra'ayoyin da kuke da ku masu sauraro kuke aiko mana. Amma da farko bari mu fara da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Dabban masu zaman makoki ciki har da Firaministan Iraki Abdul Abdul Mahadi da yau Asabar suka halarci jana'izar babban kwamandan zaratan sojojin juyin hali na Iran Qasim Soleimani da kwamandan sojojin Iraki Abu Mahadi Al-Muhandis da kuma shugabannin sojojin Iraki takwas waɗanda suka mutu ranar Juma'a a harin da Amurka ta kai ta sama a filin jirage na Baghdad. Suleiman dai shine aka auna a harin da Amurka ta ƙaddamar. shugaban amurka donald trump ya ce shi ne bayar da izinin harin kan suleimani domin ya dakatar da wasu hare-hare da ya ce shi suleiman ɗin ke shiryawa kan amurka amurkawa da ke a yankin da yawa daga cikin masu zaman makokin a yau asabar sun saka baƙaƙen kaya ne kuma suna ɗauke da tutocin ƙasar iraki da ta sojojin juyin jihohari da iran ke marawa baya wasu suna kiran mutuwa ga amurkawa a cewar smith a lokacin da suka kai harin abu ne mai yiwuwa wato iran dai ta yi alkawarin mayar da martani kan lamarin da ya sa shugabannin duniya ke kira da a kwantar da hankali wanda ke tsoron yaƙi kan iya farkewa a yankin nahiyar afirka ka iya zama wurin ja'in ja tsakanin amurka da iran a daidai lokacin da iran ta yi barazanar mayar da martani a harin da amurkan ta kai wanda ya kashe kwamandan sojojin juyin juhali kasim suleiman iran dai ta yi ta yada manufofinta a wasu kasashen afirka 'yan shekarun nan ta hanyar wasu ayyuka irin su sayar da makamai da horas da mayaka da kuma ci gaba da daukan nauyin mazhabar shi'a haka kuma tana da dangantaka cinikayya da wasu kasashe ciki har da afirka ta kudu philip smith na cibiyar bincike ta the washington institute wanda ke karatu kan mazhabar shi'a ya ce baya tsammanin kasar iran za ta mayar da martani cikin gaggawa ya lura da cewa a tarihi suna bi a tsanaki domin neman hanyar abin da ya kira harin bazata domin kaucewa hanyar da za a iya gane suna shirin kai harin a cewar smith lokacin da suka kai harin abu ne mai yiwuwa su kai wani waje mai sauki da kuma wajen da ba a tsammata ba to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Koriya ta Arewa a baya bayanin ya bayyana cewa tsarin warware shirin nukiliya ya zo ƙarshe amma masana na cewa kofa ce buɗe ta sasantawa fannin diflomasiyya da Amurka a kalamansa na ranar Laraba. Jawabin Kim Jong-un ya nuna cewa Koriya ta Arewa ba ta da sauran sha'awar wani ƙudurin dakatar da shirin nukiliyarta a cewar Ivan Cervera, tsohon jami'a ma'aikatar harkokin wajen Amurka zamanin gwamnatin George W. Bush. wacce ita ma ta gudanar da tattaunawar neman sulhu da koriyar. Shugaba Kim ya faɗi cewa muddin Amurka ta ci gaba da tsarinta na tsananta wa ƙasar Koriya, to ba za ta taɓa samun warware shirin nukiliya ba a Koriya ta Arewa, kuma da sannu ƙasar za ta ƙera makaman kare kanta. Ravaya ya ce matsayar da Kim wato matsayar da Kim ya ɗauka ishara ce ta baya-bayan nan kan abin da Koriya ta Arewa ke faɗa tsawon shekaru. Tun da farko dai a watan Disamba, jakadan Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya Kim Song ya ce zancen warware shirin nukiliya ya sha ƙasa. Gobarar daji na ci gaba da barna a kudu maso gabashin ƙasar Australia. Daban mutane zuwa yanzu sun guje wa gidajensu, amma wasu sun jira na tsawon lokaci kafin su bar gidajen nasu wanda yanzu lokaci ya ƙure. Hukumar kashe gobara ta jihar New South Wales ta bayo mutanen da ba su fice daga yankin mai hatsari ba shawarar cewa yanzu lokacin ficewa ya wuce su nemi mafaka a daidai lokacin da wuta ke tunkarar inda suke da yammacin yau asabar a jihar victoria an bayyana wuta goma sha hudu a matsayin mai hatsarin gaske ko gargadin na matakin a kwashe duk mutanen da ke yankin yayin da a new south wales inda wuta sama da ɗari ke ci an samu dokar ta ɓaci har goma sha ɗaya Tashar gidan talabijin ta CNN ta bayar da rahoton cewa jami'an 'yan kwana-kwana sun faɗi a yau asabar cewa idan aka haɗa wuta uku da ke ci a victoria sun kai girman yankin manhattan da ke birnin new york an nemi sojojin da ake ajiyewa domin idan ta ɓaci su taimaka wa 'yan kwana-kwana wajen kashe gobarar a cewar ministan tsaro linda reynolds wannan shine karan farko da aka taba kiran sojoji su taimaka wajen kashe gobara a tarihin kasar Sarfila Hashim Gumel kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. amurka ta kai hari a tashar jirgin saman ƙasa da ƙasa a bagadaza a ƙasar iraki wanda ya yi sanadin mutuwar shugaban rundunar juyin juya halin ƙasar iran janar Qasim suleimani masu fashin baki a sassan duniya ke ta hasashe akan abin da zai biyo baya akan haka ne za ku ji hirar da abokin aikinmu ibrahim ka'almasi garba ya yi da masu fashin baki inda za mu fara da hirarsa da farfesa usman bugaji To, uh, Profesa yaya kaga wannan hari da amurka ta kai filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na iraki har yi sanadin wani babban kwamandan rundunar mayakan iran to ba dai daɗi irin wannan rikici dama ga duniya rikici ya ishe ta bai kamata a ce manyan ƙasashe suna kayan rikici da amma kuma wanda ya san yadda manyan shugabanni suke yi idan sun samu wuta a cikin gidansu ya san za a yi haka in an tuna lokacin da clinton ya samu irin wannan shugaban america da ya shuɗi wanda ya samu irin wannan a rikicin da aka zo za a cikin shi har harin da ya kai ana ma kiran nisa din nisa din Monica Lewinsky saboda a sababinta ne aka sa shi gaba za a tsige shi to duk shugaba da ya ga irin wannan sau da yawa abin da suke ce su ga za su kirkiro wani yaki wanda zai ɗauke hankalin mutanen ƙasar su daga nasu shi jarimar ya kai shi a can inda ake wani abu a waje kuma ya tada ko ya motsa son ƙasa irin kishin ƙasa da ake da shi amma tada nashi rigimar a kai hankali waje a gaya za a yi a matsayin su na amerika gaba ɗaya su gaya za a yi a kare don wani abu ne wanda kamar an saba yin shi ya zama yayi sai haka da ka gan shi ka san dalilan kuma wannan ya zo daidai da yan da shi na shi shugaban america na yanzu din Trump ake tuhumarsa ta ce an riga an yanke hukunci an tsige shi kawai dai za a kai kuma in ka lura da an ɗauka babu ɗan jam'iyyarsa ɗaya da ma zai yi wato yadda hmm. ya jefa ƙuri'a tare da 'yan hamayya. Hmm. amma yanzu an fara samu daga cikin 'yan jam'iyyar ta sama suna son su jefa ƙuri'a tare da hamayya domin su a hankalin su da su suna ganin hakikanin abin da shi zan yi kamar yadda waccan majalisa ta farko ta yanke hakan ba daidai ba ne ba. Hmm. To ina ga waɗannan abubuwan suna ƙara tsorata tashi shi ne ya ɗauki wannan yayin da aka saba in aka samu wannan hmm. ɗaya kenan. To farfesa. Hmm. rikicin Amerika da Iran an daɗe ana yin shi kasan lokacin Obama an samu sulhu. wanda aka tsara shi a kan wasu ka'idoji shi kuma Wadda daga cikin abubuwan da ya fara da shi ya hau mulki shi Trump sai ce waccan ka'idar da aka yi ba ta yi daidai ba domin ta ba Iran wata rata da har za ta iya zama wani abu nan gaba. Saboda haka ya yi yadda ya soke waccan yarjejeniyar kuma aka kakaba ma iran wannan takunkumi saboda haka kuma in ka tuna da kuma abubuwa manya guda biyu da suka faru akwai wani irin jirgin nan mara matuki na amurka da ita iran ɗin ta saukar da shi bayan nan ita amurka tana tuhumar wancan hari da aka sai ma kamfanin mai na saudiya tana tuhumar ba hudu gane ba da 'yan yaman waɗanda ake rikici da shi tsakaninsu da saudiya suna hangen ko kuma suna da shaidar su a wajen su cewa ai su hutu ba su ba su mallaki irin basira da tsere-tsere na teknolojiyar da za ta sa su irin wannan ba saboda haka wannan abin da iran to hmm. kaga wani faɗa ne wanda aka ce an riga an fara shi da ya yau ba hmm. saboda haka ake ganin kamar wata fursa ce ta samu wata dama ce ita amerika ta samu tunda dama tana biye-biye da manya-manyan shi kasim suleiman tana tuhumar shi shine ma ya ingiza hatta harin da aka ce in iraki sun kai ma ofishin jakada na na amurka da ke da ke bagdad tana tuhumar mutanen iran ne ba mutanen iraki da ne ba hmm. iran din ce ta yi ta tungira domin a nuna ba a santa a wurin da makamcin waɗannan. Ibrahim almasi Garba kenan da Farfesa Usman Bugaji. To ta ɗaya ɓangaren kuma Ibrahim ɗin ya zanta da Farfesa Jibo Hammani akan abin da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran. Labari ne wanda ke da muhimmanci ga duniya duka ina ji. Amma gada akwai wasu abubuwa da aka da suka biyo baya wanda ke ke gudun cewa eh, kila abun ba zai yi ba saboda ni saboda kayan an ka gwamnati da kai shi cewa yi trump shi ya ba ga umarni a kashe jamal ko mm. suka ce presidancin shi ya ba da umarni a yi Sa'anin kuma ministan shi kuma yake ba su son yaƙi wato gani na kamar ba da yarda su aka yi abin da aka yi ba haka zalika mutanen congress wannan democrat sun ce ba a gaya ma congress ba kamin a yi sa'annan na ji kuma cewa eh, cikin 'yan takara na congress na democrat biyu sun la'anci abin da aka yi sa'an nan kuma eh, na ji ra'ayin faransawa sun ce ai taka tsantsan ba su goyi bayan shi ba kazalika ingila ita da take yan baran na amurka ne amma su ma sun ce ai taka tsantsan kenan face isra'il babu wanda ya yarda da abin da aka yi na uku kuma ko na hudu hmm. na ji an ce wasu kasashe larabawan da ba a gani su ba su ma suna nan suna kokari don saboda a kashe wutar da take son ta tashi. Oh. Shin Farfesa kana ganin baya ga dalilan da Amurka ta bayar na cewa Iran musamman ma shi marigayi janar Suleiman na barazana ga Amurka da muradun Amurka akwai wani kuma boyayyen dalili daban? Eh, to wannan faɗi dai ya faɗi dai ne, amma dai eh, an daɗe ana cewa amurkawa suna cewa iran tana son ta yi da cikin kokin amurka eh kuma kuma cewa harin da aka kai kwanan nan har yi sanadin mutuwar wani dan kwangila ba amurke da kuma raunata wasu amurkawa da sojojin iraki na da nasaba da koko shi janar suleiman ne ya ba da izinin a kai harin ina ina jin dai wannan duk faɗi ne sun samu dai labarin general suleiman ya je iraq sun samu wani labarin suka so su yi abin amfani da wannan labarin su kashe shi don sun san matsayin shi cikin harkokin yaƙi na iran kamar shi ne kwakwalwarsu eh, kuwa abin da ya shahi yaƙi to eh, profesa kana ganin ƙawancen amurka da saudiya da kuma isra'ila waɗanda dukkaninsu ba su son iran ta mallaki makaman nukiliya kana ganin na tasiri a rikicin da ke faruwa tsakanin amurka da iran a kaɗan abun da ya shafi saudiya da ke damu amurkan shine saudiya man fetur nasu yawanci shi yana gabas cikin ƙasa ƙasar saudiya kuma yawancin rijiyoyin nan taitur na inda na bangare na shi'a ne mutanen da nan mutanen saudiya ne amma yan shi'a ne oh. wato kenan ana tsoron alaka su da iran oh. abin da ya shafi abin da ya shafi eh, israel saboda karhin da yahudawa suke cikin amerika oh. amma in ba haka nan ba in ba don wannan ba israel mutum ke kama amerika kawo kama sai dai tana da mutane wanda ke abinda suna da iko suna da karfin iko cikin cikin america kuma saudiya ita da kanta ba za ta yarda ba yaƙi ya ɓarke ba za ta yarda don saboda in yaƙi ya ɓarke mm. saudiya kuma an ƙare da ita mm. don saboda iraniyan kamar trump shi da kanshi ya ce ma saudiya kuma gabansu mm. ya je ya ce musu in da ba dan mu ba da yakin iran zai kawo muku ba zai iko kwana bakwai ba da mamaye kasan taku. Oh, kenan su saudiya sun san sun oh. san in yaki ya ɓarke ta ta ƙare. Oh. kazalika yan imara. da Ibrahim ka almasi garba da Farfesa Jibo Hammani da wannan hirar. Kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC inda lokaci ke cewa karfe goma na safe da minti da minti sha takwas. Yanzu kuma sai amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To ganin cewa mun yi bankwana da shekarar 2019 har mun shiga shekarar 2020. Yau a maimakon an samu ku wata sabuwar tambaya za mu kawo makubitar wasu daga cikin tambayoyinku da muka ansa a shekarar 2019. To idan masu sauraronmu na tare da mu, kamar yadda muka ce ga bitar wasu daga cikin tambayoyin da muka ansa muku a shekara ta tara. Malam Ibrahim Ado Kurawa wani mai sauraron tashar BOA ne ya ce da Allah a faɗa masa wane ne sarkin Kano na farko. To alhamdulillah sarkin Kano na farko shine Bagauda shine wanda ya haɗa duk ƙabilu na Kano ya fara zama sarki. Da can suna daban-daban su suna bauta abubuwan su na maguza wasu manoma ne wasu makera ne da sauransu amma shi haɗa kan wannan ƙabilun gaba ɗaya a dunkule aka kafa hukuma ɗaya shekara 999 kuma daga baya da eh, daular rumfa da daular kutumba kuma kaga da daular sullubawa haka suka yi ta yi har lokacin da aka yi jihadin shehu dan fodiyo sirrin kano sulemani ya sarki kuma a cikin jerin sarakunan kano shine kaɗai yanke abun bai dore ba kaga daga daba zuwa yau shekara 200 duk zuri'ar daba ce yadda muke ganin salon sarautar kano dinnan da rabe-raben mukamanta ko sarautinta da sauransu dama ce shi ba gauda haka ya kirkiro ta ko kuma a'a an samu sauye-sauye eh, daga baya ai an samu shigo da abubuwa mm. lokaci daban-daban amma a tsarin sarauta da hakimai na kano kashi uku ne za mu iya cewa asalinsu akwai asalin sarautun hausawa akwai asalin sarautu da suka zo daga borno akwai asalin sarautu da suke na larabawa misali duk sarautar da gaji an ce dan to ta hausawa ce misali dan isa ka gani dan darma dan kududdufi dan akasan dan goruba dan da duk wa'annan su ne sarautu na farko da aka fara yi a kano kuma wa'anda aka sa musu wannan sarautun to 'yan fadar bagauda ne bayan sun mutu sun da 'ya'yan bagauda sun zama saraki sun zama sarki sai su to kai kuma kai dan dan isa dan isa misali to akwai sarautun dan da suka zo daga baya kamar dan iya kamar dan lawan kaga wannan sai daga baya aka yi su amma kaga su asalin su na hausawa ne akwai kuma sarautu wanda yake asalin su na bare ne kamar galadima kamar ciroma amma ka ji an ce dan an ce sarkin kaza to duk sarauta hausa ce misali sarkin dawaki sarkin shanu misali sarkin jirmai misali sarkin bai duk wannan sarautu ne na hausa da su da dan amma ka ji an ce galadima ciroma wannan na bari bari in ka ji an ce wazir walima matawalle wannan larabci ne to haka sarautun kano suke na samu shararren ne yaƙi da barayi bari waka bakin ne ita ta fi daɗi alhamdulillah sunana ali muhammad wanda ake mulaka ne da alƙwara to an san ka a najeriya da ma wasu eh, ɓangare na ƙasashen eh, afirka ta yamma a dangane da wannan shahara da ka yi wajen yaƙi da barayi me yasa kake sha'awar yin wannan aiki mai hatsarin gaske alhamdulillah ba wani abin sha'awa a sai dai kaddara ta ubangiji baya ga wannan alhaji ali ko yana yin wani sana'a wanda yake ya dogara da shi a kai tun da na tashi kamar na fara gaya ma a ni kasuwanci ne tun da na da shekara goma sha ma na rike gidanmu ubana ma dan kasuwa ne kakana ma dan kasuwa ne kakana ma dan kasuwa ne da haka kasuwanci nake ina yin fata ina yin kwangila kusan ba na zama da ba kwangila miliyan dubu a hannuna don yanzu haka na da kwangiloli kusan miliyan dubu biyu a hannuna kuma yanzu ma an banta miliyan kusan dubu da ɗari biyar. alhaji ali kwara kai lallai baya ga shahara da kai kai ma shahararren dan kwangila ne to wannan gashi na ganka kai kaman balarabe kenan kai din nan balarabe ne asali na balarabe ne full ne kakana na wajen uwa sun zo najeriya sama da shekara 470 su su kawo musulunci najeriya sun taso daga madina su kai branch mina ama libya daga libya kakan da ya haifi kakana uwarsa mutumiyar kasar gobir ce gobir ta sokoto state ɗaya kakana kuma asalinsa mutumin yaman ne shine ya zo 1893 nigeria ne sunana al'amin al'amin abu manga university of khartoum kuma yanzu ina har yanzu ina head of the department of sudan african languages university of khartoum kasan a sudan nan a sudan an ce tallata wato ana nufin da filanin da hausawa da bari-bari kamar ku yanzu a najeriya in an ce hausawa wato hausa sun hada da hausawan da fulani da bare-bare da hmm. wasu kuma kabilu na arewacin najeriya duk hausawa da suka yi fada. nan ko in an ce fallata kama an ce hausawa a najeriya to saboda haka mu a sudan wato ana magana fallata kuma su ne ake ce duk ina haɗa su za su kai miliyoyi wasu suna magana akan miliyan abin ah, bakwai wasu suna ce har ma goma To, farfesa masu tambayar na son su ji ko ta yaya Hausawa da Fulani wajen miliyan bakwai zuwa goma suka tsinci kansu a Sudan. Wato, duk waɗannan mutane kowa ya tashi daga yammacin Afirka. Kaga aka sami shi na Sudan dama ɗakin Allah hajji aiki na mafi yawansu. Kaga ni koma wanda zai wanda bai tashi da ni haji ba wato nufinsa abin nan dai ya isa ɗakin Allah ya yi hajji. To wato mu a wajenmu wato cikin rubuce-rubuce yadda na yi a bisa wannan lamari wato na ɗauki hijiran fulani daban da na hausawa daban wato rabodo histirin hijira wato kowa shi daban ko da yake sun tashi da ƙasa ɗaya to wato kamar fulani wajen mu nan sudan fulani sun kasu wato kashi uku wajen tarihin hijirarsu wato muna samun daɗaɗɗun fulani kaga waɗannan daɗaɗɗun fulani a shi ne kashi na waɗannan ko wato hijirar su fila za ta kai a shekara ɗari uku ɗari hudu haka kuma fulanin daɗaɗɗun fulani na su ka gani waɗannan mafi yawan su sun tashi daga can yammacin afirka can na nisa wajen su futa toro futa gano wajen su senegal da mali wato su ne rinjayen su saboda haka za ka suna su sai ka ga alfutawi wato mutumin futa kenan to waɗannan za a same su a darfur a darfur kuma a ɗan a kurdufan a darfur shine yammacin sudan a kurdufan kuma za a samu abin nan su a arewacin sudan saboda me yasa arewacin sudan saboda da hanyar haji ta arewacin sudan take bi da wai kamar yanzu ga gabashin sudan ba su kai har zuwa maliya To, Assalamu alaikum masu sauraron mu sunana dai Alhaji Garba Suleiman Krakoma madakin Samunaka. Hmm. To an amsa tambayan comrade Ahmed a takaice shine wannan magana wannan tambaya taka hakikanin gaskiya haka yake. Wato kamar yadda ka faɗi wato ruwan zafi ka je ka tafasa ruwan zafi ko a bokiti ne ko a kwano ne ko a kofi ne ka jarraba ka gani wa'annan wuraren da ka lissafa in ana wannan sanyi a wannan lokaci kana watsa wannan ruwa to tabbas kafin ma ya dawo ƙasa to ya ko zamin kankara ko hmm. kuma ya zube a ƙasa yana zuba a ƙasa yadda ka san gilafi haka zai zama hmm. ya zama kankara ya daskare saboda sanyin ya yi sanyi hmm. saboda haka wannan tambaya taka a taƙaita amsanta haka yake to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin tambayoyinku yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyanmu na wannan lokacin Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. To sauraro yanzu kuma sai takaitaccen labaran duniya. To a takaice daban masu zaman makoki ciki har da ministan Iraki Abdul Abdul Mahadi da yau Asabar suka halarci jana'izar babban kwamandan zaratan sojojin juyin juyi hali na Iran Qasim suleimani da kwamandan sojojin Iraki Abu Mahadi Al-Muhandis da kuma shugabannin sojojin Iraki takwas waɗanda suka mutu ranar Juma'a harin da Amurka ta kai ta sama a filin jiragen bagdad Suleiman da shine aka auna a harin da Amurka ta kaddamar. nahiyar afirka ka iya zama wurin ja'in ja tsakanin amurka da iran a daidai lokacin da iran ta yi barazanar mayar da martani a harin da amurka ta kai wanda ya kashe kwamandan sojojin junju hali janar kasim suleimani iran dai ta yi ta yada manufofinta a wasu kasashen afirka 'yan shekarun nan ta hanyar wasu ayyuka irin su sayar da makamai da horas da mayaka da kuma ci gaba da ɗaukar nauyin mazhabar shi'a haka kuma tana da dangantaka cinikayya da wasu kasashe ciki har da ƙasar afirka ta kudu. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo karshen shirin nama na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya na gabatarwa da dukkan abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Amina Buhari au nake cewa sai mun haɗu insha Allahu a shirinmu na dare. Afrique.